wa ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya da yabo ga allah tabaraka wa ta'ala mai rahama mai jin kai wanda cikin rahamarsa ya tsawaita rayuwarmu ya ba mu imani da lafiya ya haɗa mu a wannan mafificin wuri a cikin wurare a bayan ƙasa shine masallaci muna roƙon allah maɗaukin sarki ya dubi niyyarmu mu da fitowarmu da ajiye abubuwan duk da muke muka amsa kiransa ya karba mana ibadar kuma ya mana gafara Allah tabaraka wa ta'ala ya sanya guzurin shiga aljanna ne a gare mu gaba daya a satin da ya wuce an tattauna dangane da muhimmancin alkur'ani mai girma a matsayinsa na littafi da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar ma duniya domin ya zama shirya domin ya zama waraka ga wanda ya imani da shi domin ya zama hanyar tsira ga wanda ya aiki da shi na kuma ya zama haske a rayuwar duk mutumin da yake yin aiki da shi to a yau ma tattaunawan kan alkur'ani mai girma ne musamman kuma abin da ya shafi su waɗanda allah maɗaukin sarki ya ba su alkur'ani waɗanda ake kira hamalatul qur'an ma'ana mahaddata alƙur'ani mai girma kamar yadda aka faɗa cewa wanda duk Allah maɗaukin sarki ya bashi alƙur'ani to Allah ya bashi fifiko da ɗaukaka da daraja ta musamman wanda hakan a bayyane yake daraja wajen jama'a daraja a wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala musamman kuma a ce mutum ya yi aiki da alƙur'ani to shi wanda Allah maɗaukin sarki ya ba alƙur'ani to yana da ƙarin aiki fiye da sauran musulmai waɗanda yake ba su da irin wannan falalan saboda ga al'ada ta alƙur'ani mai girma idan mutum yana da shi to zai zama cewa mai ƙwazo ne mai jajircewa ne mai aiki ne musamman murajan alkur'ani din nan da sanin ma'anan shi da kuma sanya shi aikace mutum ne wanda yake dole yanayin baccinsa ya bambanta da irin yadda sauran gama garin mutane suke bacci wanda za ka samu musulmi ba ruwan shi da abin da ake ce kiyamun lail kila daga ramadan sai ramadan idan allah maɗaukin sarki ya baka ƙur'ani sa'an nan ka zama malalaci irin wannan to yana da wahala ka samu ka nemi ƙur'anin nan ka same shi sai ka jajirce ka yi ɗamara sai baccinka ya ragu sa'an nan sai harkokinka waɗanda yake musamman wanda yake ba su da dalili ya zama cewa duka ka aje su ka baiwa alƙur'anin nan wannan lokacin shi ya sanya Allah tabaraka wa ta'ala ko kuma hadithi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce da azumi da alƙur'ani za su ceci bawa ranar tashin alkiyama azumi zai zo gaba ga Allah maɗaukin sarki ya ce ya ubangiji wannan bawa na hana masa abincinsa da abin shansa da sha'awansa ta halas da rana ya ubangiji Allah ka bani cetonsa alƙur'ani zai zo ya ce ya ubangiji wannan bawa na hana masa bacci da dare saboda karanta ne da darasi da sauransu ya Allah ka bani cetonsa wannan hadisin ke nuna cewa wanda Allah maɗaukin sarki ba alƙur'ani dole ne sai ya tsara yanayin rayuwansa sai ya tsara yanayin baccinsa sai baccinsa ya bambanta da irin yadda mutane suke bacci bayiwa ya zama cewa ya kwanta ga baki ɗayan dare ya shafe wannan dare da bacci kuma kullum haka ne al'adansa sa'an nan kuma ya zama cewa ya samu nasara ko kuma alƙur'anin nan ya zauna ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake mace yake ma mahaddata alƙur'ani umarni cewa lalle lalle su riƙe wannan littafi saboda ya fi tsananin gudu fiye da raƙumi abinda bahaushe ke cewa raƙumi uban gararan ba wai kowa sake ka ya nemo ka in ka saki raƙumi to ba dai ya je ya dawo ba saboda haka ya yi gaba to haka nan alkur'ani maɗaukin sarki um, alkur'ani idan mutum ya sake shi to shikenan zai tafiyansa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to waɗannan abubuwan guda biyu sai Allah maɗaukin sarki ya ba su ceton bawa saboda irin aiki da ya jajirce ya yi musamman tsayuwan dare da hana kai bacci kamar yadda hadisin ya nuna sai Allah tabaraka wa ta'ala sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce sai Allah ya baiwa alkur'ani da azumi ceton shi wannan bawa saboda haka wanda Allah madaukin sarki ya ba alkur'ani kamar yadda ya ce innal ladhina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur waɗannan waɗanda suke karanta littafin Allah ma'ana musamman waɗanda suka haddace shi ko kuma ma mutum bai haddace ba amma ya lizimce shi wajen karanta shi da kuma tsayar da sallah da ciyarwa daga abin da Allah maɗaukin sarki ya bashi to Allah ya ce waɗannan suna neman wani kasuwanci wanda yake babu asara a cikinsa wannan aya ke nuna mana cewa ashe zai yiwu ka zama mai alƙur'ani sa'an nan kuma kana da kuɗi ga kuɗi kuma ga alƙur'ani kamar yadda muke da su da akwai waɗanda yake duniya ta san su suna da kuɗi kamar me kuma alƙur'anin ba su sake shi ba marigayi khalifa malam Isaka. kowa ya sani cewa duk inda za a kira mai kuɗi ya amsa shi ma zai amsa kuma duk inda za a kira mai alƙur'ani shi ma zai amsa kuma ya ba da lokacinsa da rayuwarsa akan alƙur'ani ɗin nan har ta kai ga shi cikin abin da yake alfahari ya zama cewa an ce mai khadim Alƙur'an shi yasa a gidansa ma aka rubuta maskanu khadim Alƙur'an wato gidan ko kuma muhallin mai ma alƙur'ani hidima idan labarin ya inganta ina jin haka ne akwai gidaje da ya ga sunan masu yawa waɗanda aka ce ya ba da su waƙafi ga alarmomi wannan alarman da aka sanya a gidan yana nan a gidan matukan cewa a famili ɗin shi akwai mahaddacin Alƙur'ani. amma daga lokacin da mahaddaci ya ƙare to shi kenan ba gidansu ba ne ba kenan kun ga ga Alƙur'ani sa'an nan ga ga kuɗi shi sanya ake son da malami da makarancin Alƙur'ani kowa ya tashi ya nemi halas ba wai mutum ya je ta roƙon mutane a matsayinsa shi abin nan malami ne ko mai alƙur'ani ba ne a'a kowa yadda yake nema shi ma ya tafi ya nema kuma sa'an nan ya ƙara fiye da yadda mutane suke ya jajirce abin nan kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun kaɗan ne daga cikin dare wanda yake suke yin bacci sa'an nan kuma suna yawaita istighfari bil ashar daidai lokacin kafin fitowan alfijiri wannan ke nuna cewa alkur'ani abinda bahaushe ke ce magarkame wandan karfe ba a sa ka a yi tsaye kuma ba a sa ka a zauna in kana da alkur'ani babu maganar wasa a tare da kai babu maganar bacci irin bacci na shagala tare da kai babu maganar hira hira mara amfani tare da kai dole ka zama cewa jajirtacce wanda yake jarumi a wajen riƙe alkur'anin jarumi a wajen aiki da alkur'anin sannan jarumi wajen karantar da sa'an sa'annan jarumi wajen sanin ma'anar shi Alƙur'ani saboda haka kada ya zama cewa alƙur'ani ya zama magayu ya zama ado kawai mutum zai karatu kai kace balarabe ne idan baka ga fuskan shi ba za ka iya bambantawa ba amma in ka binciki aiki babu aiki in ka binciki sauran abubuwa babu to irin wannan in ba a hankali ba sai alkur'ani ya zama hujja akan mutum ba hujja gare shi na shiga aljanna ba Allah ya tsare mu saboda haka wannan nasiha ce gare mu gabaki daya cewa lallai dole ma'abucin alkur'ani ya zama abucin aiki ma'abucin nema na halas nan kuma ma'abucin ah, tsayuwan dare da kuma kasancewarsa jarumi ba malalaci ba allah tabaraka ta'ala ya kara mana imani ya ba mu san wannan littafi da haddace shi da aiki da shi allah kuma tabaraka ta'ala ya sanya mu zama daga cikin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alqur'ani da azumi za su cece su a gaba ga Allah ran tashi alkiyama subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh